Yanda 'yan kasar Chadi suka yi ta bayyana damuwarsu kenan wajen neman kasashen da suka ci gaba a duniya da kuma waɗanda ke cin moriyar Roman demokuraɗiyya da su bi bayan al'ummarsu wajen yin Allah wai dai da irin tsarin mulkin da ke gudana ta soja a ƙasarsu tare da neman a gaggauta kafa gwamnatin farin hula ta demokuraɗiyya. Ibrahim Zen Konge ɗan gwagwarmaya ne kana jagoran zanga-zangar. A Chadi tsohon shugaba na mulkin kama karya Idris Deby kasar Faransa ce ke daukar nauyinsa take kuma mara masa baya ake mana mulkin danniya tun shekarar 1991 muke shan wuya muke fama da rashin adalci. Ƙasar ta Chadi dai ta yi ƙaurin suna a matsalan tawaye da hare-haren 'yan bindiga ga uwa uba da daddiyar mulkin danniya da kama karya wanda 'yan ƙasar ke ganin har yanzu ba su fita daga zamanin mulkin mallaka ba karkashin ƙasar Faransa. Ga kaɗan daga abin da suke cewa. Sunana Rosaline Amos da muna tare da su amma abun da sun yi da mu ba mu ji daɗi ba suna koma da mu a baya. In abun da mun gani fari su za su ce baki. So abun da muna so yau kar su cire su su cire hannu su a jikinmu mu mu zo na kadai mu nema abun da zai taimake mu ya taimake yara mu shine zuwa mu a wajen su rana yau so ni duka dan mu wanda suna nan a Najeriya su Chad suna nan a Najeriya mutane Chad duka su ji abun da ya kawo mu yau mun dade muna wahala yara mu mu kara kanmu sarautar da ana mana na daniya ya sai mu haka dalili kenan shine muka zo domin mu nuna munu nuna musu damuwa mu bukatun mu sace sace kashe wanda ana yi wa talakawa ana musu daniya da waɗansu halaye daban-daban, kamar yadda chadi bai samu yanci kanshi ba shekaru da dama chadi ya samu yanci kanshi amma sun dawo suna ma mayar da mu kamar mu bayi ne har wa yau mu Chad ba mu samu yanci kai mu ba. A ba fari kula ya yi mana mulki ba ma so soja soja ba lokaci mulki soja ba ne yanzu na demokrasi ne muke ko a ina demokrasi ne amma mu an mayar da mu bayi har bayi na tun da tun shi ne yanzu har yanzu muna ciki kasa mu kasa ne mai daraja amma lokaci wa ina mutanen da sun shiga france ya goyo baya su suna ta kashe mu ne kawai kan wannan batu na zanta da masani kan harkokin kasashen waje a Najeriya Abdulkarim Garba in muka fahimci abin da ke tafiya shine cewa masu da'awan demokradiyya tsakanin da Allah ba za su ah, yadda da abin da ke faruwa a kasar Chad ba kuma in muka koma na biyu idan muka diba abinda abinda Faransa take gudanarwa a kasar a kasashen Afirka particularly a Chadi zaki ga cewa tsakani da Allah ba su ba su yi abin da ya dace ba abinda nake nihi a wannan sharhin shine cewa ya kamata su da suke da'awar demokradiyya da wannan Idris dai ya kamata a ce cikin fati din shi ko kuma wa'anda ake ganin suna kusanta da shi a ce ɗaya cikin su ya taken over ba kuma ɗan shi ba sai su ma suka yi alarm. An dai gudanar da zanga-zangar ne a gaban ofisoshin ofisoshin jakadancin kasar Chadi da na Amurka da Faransa hada da babban ofishin kwamitin kungiyar kasashen Afirka ta ECOWAS idan za a iya tunawa tun a shekarar 1991 ne tsohon shugaban kasar ta Chadi marigayi Idris Deby ke rike da shugabancin kasar bayan rasuwansa a watan Afrilu na wannan shekarar ɗansa Muhammad Idris Deby ya haye kujerar mulkin kasar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.